omare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu owa allah tigana na sallen pogabe ɲa o annabiɲimmen kanma fare muhammad adu dinkonundi kappalle mo do su ka tokkido a batte ya rabbi allah ganno kahu fare jamanga allah ganno gollul laga no lagalun surondi allahumma amin omare mu soroma lemunun daxan kanma wona xa sukkahumanten kuɲit denga, kuɲindenga wona xa sukkahumanten kanta wona allah ɲaga allah ganna xeriɲe be sukkahumanten dangani woda modi nun daxan kuɲi wodo xaranmogonu sukka humanten kuɲi daxa ke kama wo alla ɲagana ya rabbi Allah gana barkilo tuwaxunu kudi a kiɲandindi mogo sire ya rabbi Allah gana nondi nona hati duna do laxara wo maremu lenki juman ko kei wo bo ka taxai wala hallakuben bembe aga ni juman kota ŋa ona masala dome lenki kengani eh, baanan kaso ntanpille faaririle madina wo jinon do kamo nagati do tan nagaten do sina hillandi aga gemme uh, juyen kaso ntanji kenga 2021 omaremu wala halla kebe go maga lenki keni jukku ayi jukku ŋari ɲange jukku bure jukku ani jukku bembe abbatte mbure ngani hadamane men birendi anya sabu yi na liti hoburu nga na kenya sara ka hondi awari nti hoburu nyai hingari nyangu anakunya sara na hadamane mundo menaga wajikwani sidesu aga ngaranga anya sabu anangu lusuru nyai ga bakkam maga anga gulu menyana awoy kanda botonte anga gulini ayi borondina pale ni kinsire tanai kenda wasire ngollu buru ñabbono awan ngollu suru ñabbonondini bakka maga jukwani ani ana barke ña bakka kawondi awa barke mbaka bakka hadamaden mendi aga ngala sire sui aga ñan jukkunga an natu nanti ana barke ña baka pinundi sire su ñi jukunga alla garu a sire heti wa awa ñana sabu analitte honnaxuñayi sorondo menaxa na soron palle koyi mei awan yakin kin ni to wunde ne o mu to wunde ne juku ay juku bembe a haramun aharamunte nyani wa juku ni juku ngali nyange juku manyante juku bure ma sanki masanki debe sudi ama sanki kaho sudi ama sanki ne sudi jama'a ne agalaken kara agar hangan kita ka hosuri awaga barke bonondini awaga sembe awaho bakaga sembenga tuwanonti har gidin pilluga na ya tagalle monga gidi bane nga yada na nga gidi bane kama kada korosi gidi kebe mbega yada uchenda ikinyene awa karne awa jurni tuwanya ngunita ho huwa tokononga abure nyeni alati qur'ana ndi ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا سورة الفرقان التي سلبي بسجنا سلبي سجنا تونيا وندي نياغا كنتي أنك نياغا نيا توران دانانا أنك نياغا نيا تونيا وندانانا التي إن دان تقولون دي نذقه عذابا كبيرا إن أنت مندني ينغن قتا نيي ينغن قتا كبنبي أخوري بغبغا نيي alla ga no kisi baka toɲaŋunden wa toɲaŋunden ka ɲamogonu hilli a ɲamogo hana ni hadamaden min an na ɲimmi yonki kiya toro an nan du toro kiɲani aho hana ŋa sirin na ɲa an ga a toro no an ga ɲimmi yonki ke toro no a hillandi ni kan na ŋa an na siri tana toro o marimu wo sihi ɲana ku hilli a kanma o wa kisanu konni ke digame nogondi kisanu ɓe mbenu to ñanguntawo da kissa buru ɓe mbenu koyi hadamaren munga agada batti buru be togo biriye o wa honne ni ken kadi digame ngona gilo ma aho hana hadamaren men ni yimme toro an yimme tora awa ñahanati kili aho hana hana aho horo horo hore keɓe mbega mbononta sui ke niya ando alla nagan ku anna kun bononi hilla kapenga kenya mononta to nyangunde sui alla ti qur'an andi wakati be e luqman ga ire min wajunu ati ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim ati lemme ngangongono ngodon kullahu ga kinire menga na wara maga hilandika ka anna tunan di hilla ka ni to wunden su ko humanten po hor hore na tenye anna tunan di hilla ka nga ara to nyangundu hore dabari ara randu hore dabari na hodun Allah nyirundi humbe mbedo Allah ganta nyira ho hodo Allah ntanyira ho hodo Allah tabana na ho sigindi Allah sigiranga kibe mbega ganta kawa sikino nga bar ho nta kawa sikalla sigiranga kini toñangunde ñe yonkara ko toro adi miya toro bari hilla kapana junubu ke mbe ga kitana saka ko kama ana saki miya kama kenge he komin na loga nanti alla wa alla toro komin na loga ke nangani yoka atto nyongunde sakanke nyimya kama na kama na nyimya yonkin toro bari kenge ya sabu wannan kenge jahannaba imbe ne wa ga nan jahannaba imbe ndi an du menya jahannaba imbe ke no gondiya kende anda andu toro sire su an ga hilla kafe na tunanti an na jahannaba kille nyakama ho bani be gan kisini kende kan nanga kende tubu nye kendo walla nyaga na ya rabbi alla ganna tubu nondi odo islamin suka humante ndangani golbu nyangana suka humante alla ganna tubu nondi be suka humante ndangani wa hilla ni junubu wa junubu be alla ganta yampana de awa junubu suka humante nyampana maganta hilla kafe allah tin ta amfana hillaka ka panan ke a agana kara kama inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha allah ti ken ta amfana hilla ka panan maga ike allah iwa junubun suka humante nyampana igana humi mina liyirangan yoko hillaka ka in inta amfana kendi wannan tunan dihilla ka pinka anyan killen gabe ayuguwa ni na lagadu ti Allah tananga nandaga ho kulisi Allah tananda ngani. Anke nyani, angata an masa ha jinagumu gata dangane e, e, e, selin dumben kurusi selin manjale kurusi killa kafin a haramun magandu warai, magan duwarai kurusin da yana Allah nyana a dangane lagadu kasiti nyana Allah bane a dangane kaburan yana nuna a aga kaburai lempe kote ganan kita lasame ganan kita anga daga kin qabrai anga daga lagadu khase nunga a haramun tenya na anga qabra gume ke khlisu an hilla kapanonga Allah bani an khilli no ko ala kum maga gadde bendi kan koro nga naga kita anga na giri anga daga si ke nyitti ko anya gawa ko re ke taba kembrenga anya e itti khore tana sui dai nyani ba haga tele lagadu khase ke nyei kembrenga nanti kan koro ndo kita lasame ndo kita kembrenga e sine bono e kayitin bin koto hilla kapiñin anta gemme an ho wakili agamaña allah bani kini na ñimme torowa kinan kiya jahannaba imbeni allah imi digan kannan yani subhanahu wa ta'ala umarim hilla kape ayugwani anna ho draga nanti ken puwara wanna hakkiya nan kinga man karawa turan girni bakkan kamma agamanya allah an yarda ke sigin da Allah sigiranga anya ke ba an daga modin talibin yanda sahananya sahayin nga na kinanga asitin nkodo nga ba manan kurintinge yanyi ba man ka an manka andaro anyo kunya kan agan kompen wala jagane nya ule ba man manka anda nya duro manyai nanda kin tagenga arakatu na dabari na ran nogon na rakentere kengan duro likewa nga ta yonka an na to kan nan tan Allah na bonu kunu golluway ku haramun ñini kuranta hoho hananga iranta toraso girni bakan kamma ma allah yimme gada keɓe mbela kutandangani keni kuni hinuway sere nan lato bakkiya hilla kape an ñan mogo ñani an nan jikken sogo ho kamma an nanti keñallana naha kiña nan kenga keñallana tora girni bakan kamma agama ña allahy higanan kita an nan lasame an ganan lasame tan na wurukati nga modin talibo nga nanti kadin pinun payin dangani manka anna kati jinna gume nga nga anga mendema aga nadla sabangati nga honda kati manjali sankano nga kemrenga hayin dano nga kunu gullo ku haramun tunyen anga na tafwan sono nanti kuana na hakin yana nganya hilakapana kenyan sigi oga nodun kulago mbekino o akhinu nga horno mo tude. junubun su hokore ni la kapenye wa kini tonya ngunde nye tonya ngunde kalte be megani kini nanyi metorwa soro nan toro kan nanyi metoro kini ni la kapen kuwe menu ka tawunu iga soro ndina numbono ndini maga iga tini kunni jinna gumunya igaranto nyani jinna ni tage kumenya yi alla tage kumenya ni aranta ho ho nyana sirei aranta tora gidin bagan kama ma Allah yi mega kitike bembe jinna man ka modin talibu man san kano doma gumu ke su komante an nan tanga tele de mande muru kuma ka aharamun tinyin kun ta har banin Allah nan tinan nan ka bare pa in ta har banin Allah in ta hun Allah de in ta har banin Allah kenyan si yanga tele kebe mbe imena ntanan pinun pa yanga si langa lakna wati tikoni e akenga anke fransin killenga lanke ngasi kala ka kontanke imenga Allah nanana annaka bako dunan lagare ke sasa surunga sage bakar zon kanu yayi iga saga ko nujuran sunna ngana kara ko ke metin ke modu hulana nki nyai re ni muron pai ke sere mbe nanyi la same gan kama la same su gan kama lita ona min ngari bani angel lawa surun la sengir baki kama gel modi nga sage du bi sere ni ni muron kin suruma gel ken no kona ata nan nanti ken kiliya murniya aha jun nan kama ku hilliyai do magumen na ini muron kin surunga tikara sanki tike manganta wonta ken no hulani ko garan la sama eh e doma gumen ga sagi ni muronya publicité ne nanti kan bidanga karin na ga de ma kata sikana kendi an ana ya haklan tan tan yimme kem paju nan kalle ke ayi wa kaba ku ngani ke bembe anan gaba an gembe ga telle kata nyam pasai alhala aga ti wa kembe wa jarin ga sanan dangani i wande ngene france i wande ngene america i wa kenya i wa kenya nan ke mbega ma ke menta ma haju nan kallu ko yonka hakle ngana lampu anan ngalla hinu hinu bembenu an nganta dabari kini fare sallallahu alaihi wasallam ado kama baka hayin den killen suyi alkihana a hayin hayinti manjare nyai ba a hayin ti korosu nyai ba ina eh, eh, dugutallegi a kutu ga idromu ku sako sako na kama getin turabuyi ba ina nyana ti ke mrenga a killen su a haramunte ñen serebe nda daga ngani an lan tahajun tan sallinga tan nagate bitoke ke nanga masariya an daga katiya an ga ma saka diga mun ga tan na te bito yogo an saka diga mun an na ho ga kalla farin kama sallallahu alaihi wasallam sallam farin padise nyani hadisa hantinya kenu kunu gujju kunu ayi hada male mingi du toro no tiya onan kawa ono dulatu ni baka kunga ono don kawa ono dillato ni baka ku jukuni kemrenga ayugo ayi annan du toro ti allan kutu yunsu ko mantenga islamin na kawa katsuwa nan duroto an nan baka allan kuti nga an nan maga an toro ti allan kutu nga aha ke wati allan kuti en killen gabe gabe gabe saka tumi mega nyana mukeni anke bugu misiri ni telho nga njiban aha kenya ni prono telho nga njiban nan ni menta mula se sun katai barke en mega no nan ngatu no huwa himbe mbanga kamana nyi mi yonki toro a ah, kembre hada bani me allan kuti suga no sire sunta lan kuti en ngani yo xanna ndurgote en dabari an na yagu allai an na sagamu allai an na kati allai. allayi hadamaren me an na kenya kenyan uralinginta hon an ga ma kenya su an na kama na ñimeyon kike a toro to nyangu nen kani juku ayi humben be an ga yangu yen sabuda ngani allah da kata bakka duyi ni du sonondi bakkay allati wama ana bi dhallami lil abid iki heti to nyangu danai ko mun dangani no kutan allah nati وما الله يريد ظلما للعالمين إك ألما نانتي وتنون للرمورنو تجهون دعاني كندي متنا إن الله لا يظلم شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون على حديث قدسي دي الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا Ah, alha to yangu ne baki bakidui nanti inkomo nke allah subhanahu wa ta'ala me nda to yangu ne nyandu ma harami wanda nyaga do mena ga harami kama ga metoro kinde to yangu wani jukuwa ni allah ntamula arakata bakidui ayilla wajibin na gunwa nanti khoro maga metoro ta galle gundi wa khoro ka metoro ma gundi khoro maga metoro ke mrenga ogara mi no kusu maga nya nyime mi kin toro ndana nga maga nya soron ka toro ndana nga ke na soron toro ke nya ni toro ande mo hilandinga otu hona nikana nga anandu toro ti hilla kapenga ti kendi menunga ke nya ni ahwana ahilandi anna toran njonko ikati sireta nanunga anna toran jonko katti sireta nanunga ni ho anta gemere islamin taqwa anna islami toro ari farin padisen sallallahu alaihi wasallam farin gati al al-muslimu akhul muslim la yaghlimuhu wa la yaslimuhu islamin ga yin islamin ga sirin di hunukre an ga hunukre murun duke na mi an an fune islamin ye islami do islami a rasu akhi ne kiya baka kin baka kiya baka kin kan aga gani dina ne islamu Allah da islama go aga kullu aga do mena islama go nga ga go ala nya do mena aga ga ta galle magundi aga kapendi aga gonya lagabane nga aga ni mare munye ke mare magube mbega ni kei ke mrenga sumpu mare magumbe tide kin islam magum mare magunye wa ani ah, mara mu magum po kot kot kote bembe dina tena kama ke kende farenti ro ma metoro de ro ma metoro de ati islam ti akhi hune islami anta ken torono wala yaslimuhu wa anta la wala qunnu dangani islam inti i akhi la wala fefew ay min tanya na tonya ngundana nga ay min ta torono wanta la wala sai tana kadanga nan na toro anta dunya kinga few wa kiya ni islami nga an kinga da islami nya an kinga soron torono da wuro be so akarin tanken to toronye kiyendo aka tan islami nyi faran kad islami ta islami torono an kinta sikana islami ko na ko nan tanken kalle kuma timmi hanana ata kuma jeni kan nga igati islami ta jiku be mbenya na an kinga na kinga jikunga kendi e defo nanya khalle nga nan kawana ndu kureji ko siringa baranga ki anga kileke ki yimbe kama kenya siri heti omarem e eh, tonya ngunde juku jukube mbe adaga min kharga ci kharga ci nyani wa gana wa sirin kama anaka manen nen to ranga ki yimbe torono kan ana tora dikaya adiki sirin ga sirin na ngiri na sirin tana linan toro adikiya wasurunga nonga humbembenu ho gani kitirawo tuti allai ana wurin na bono ana sima tike Allah da kenya na wututi Allah limme gana fata dan gana wututi Allah e aranya kenyi mesu huyu wona bono nga e ana toyi an hoyu ana wututi Allah yon kha ganta kebe bi munyanga tuwa sirete na lisitai ta hun me nan girna ta nan an ta sitanga qahu qahu beso antake munye de wa yonki nyimen take mulla kenyan sigi Allah gada to nan wunden pin qotoni mu siri siri na yangan katanka na kuna na bonoli dunan do lagara bari siren ta dungene feu am me silami nan giri nan toro an kalle da anyan daran toro an nabure nyeri ba akaka ho nan ki aka jaman kahon kalle basiri baren na ka toro kendi man kan yime bane privé yime bane kalle ah kembre sire ko na likka hanga ke tiwan toro no ken no siren ta ke mulla ken an ta mbe mulla anyanga nga maganya surunga hadaman pakla tin ke an an kinyi megan take embe mulla anta mulla soro nan toro mo gombe sirelli kenanga mo gombe ma khinu soro nga ma soro toro ke mo wati wana tun nanti to nyangu nan nga kin alqiyaman kota be so ak terren norondi yo ga to nyangu nte to nyangu ndana toran dana akin nan alqiyaman kota Allah na kin terren ni bitenyiti akin dikidda kana kembrenga dikin Allah ga no kisi alqiyam bitenga ya rabbi Allah ga no da kisi Allah ga no da kisi manna kiyan sirenga duna to nyangunde kiyan sigi farenga ti sallallahu alaihi wa wasallam wattaqu dhulma kanu ittaqu dhulma ka kanu to nga ngade inna dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyamah anna tunanti to nyangunde ni bitambin ni alqiyamah kota be su komanden pajuna noro wayi wakati kotiyen do wakati lasameyen da ngani noro na nyanka na nga terne annan tan sigratu yo ka to nyango na nga na alqiyamon kota aken terne bitinya dia da kana bitinya ti wa to nyango ne golle khayi ana to nyango da nan suru surunya yigana an gollu surugu ana kunya bonni kiyan sai anga sere gon Allah golli siri nya golli siri nya ngane ni golli siri ngabe yana maka sallah nan korin yana wasalli ni a wasu munu a wasu nan karanga a wasu dakan bagandi ni a wasu don kafi suronga adi mare mun domin naka hunga na ya maka fi soronga yon kan ta jukulu mega ya a to nyangun diniya a toran diniya kin ga kin alqiyaman ko tanga Allah na sigin diniya nan ti suron na li tambonu mutu so tambonu kan min nay agulu surkuwani yan sigi agulu surunga alqiyaman ko ta Allah ni ragani tangani soronga ga ku min toro farinti صلى الله عليه وسلم إسكب nan gani أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع فارنتي نغترني يالا اغوا سينكي جيغي من توبا سينكي جيغي مياك توبا كوني كينا سينكي جيغي مني كيتي دورو ني كيبمبي هونيا ماغا a akite likawa peu peu peu peu daru banalle ki har banen ta maga mi ga ta aka lungu tu ni ta kan soronga ah ke ngano soronga ngani honi maga daru ina ri n'a nan kin lagari ina ga asigi na shezi na yo kin soro na sugaga har ban ta to kamaga anya tiken de muflis arabin kanen oti soninga kanen di tiken da ti senki jigi yemme kiti duro kitu kante kante kante iti faruwa tuke eh kembe kembe ho ho gama to kamaga hari tanka godobane har tanka har yo kima to ma ke kilanti senki digi jigi kenya kilanti kiti duro farenti sallallahu ayi ike ummato ke um senki digi jigi akiti duro kitu ka antena ke yemme ke ummato ni ke ne alqiyam ngot ke yemme sallen ga bengarini aru sumen ga bengarini aru jakka ngarini يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل هذا مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا القيامة قوتا ناري Hunari ah, honari ati ah, ke adinke ka adinka qahu qahu aiwa ara toro hotana nari adakin nabure nyiga hotana nari adakin qajahiya nangrita na kajahi kahu. wallahi hanga ke me yasurunga maka simana ta Allah mungunte ngai Allah tan mungunai de aga na ki alqiyaman kota oga na kinyononga ana tudandi eh, eh, eh, kite nyana nonga de Hunari kina ta tadigi horenya jogo adoku kati kari adinke kada kinya adaku harinya jo agbugu ka katu qahuta ni semben ko allah Allah nati linki sire su haqqinta to ko sire batenga linki iki an tunga tolongon tenga su haqqin kita kinga nya Allah na nyamar yankini ina mani na kebe mbe agaraka ina agulu surkutu ina haqqin kutu bakai ina kinikenga agaraka kebe mbe kajahi ina ken pai ken nan ka gemi mani mai ina kutuba ka gulu suruni ina kini kenga wa hakaza ina to ka kutun ke modi ati fa in fa in faniyati hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi gala gana gulu sirin gabi gabi gabe ga maka yo ga gulu gusuru gulu surun su tagani na to hasa sa surun hinna mi hakun kita a kenga nanya ukhida min khatayahum kumi menu kutunga to igami hakun kita ina hautu baka luburunga faturi hati alayhi ina hautu na sida kama kempa ina nautu na khirin daga sir jahannaba yin bendi kem anda kingali sala na nyani suma na nyani yonka to nyangunda ne to nyangunda yake kinya anga golin kati soronga anda ganu kisbaka kende dunani wuti buci ne sire ni mogon to ya to anga nya anda danganu kumusira nga mogo suri ya an angana kinyal qiyaman kota na to soron pakken ran battenga duna ke no gona makat na ke regila makat na soron pakkun kinya an angana kinya allai anna tunan tango lusuru ko ngutun nan kin soron amma jar ke ngade kini imam muri nye horno imme muru besuni imme muru kini imam muri nye ona wudu kurosi baka ku golui ku hetu golui humbe islami ngan kawa na ntori kama omarim Allah ni tunka tolongon tinye tunkake anta sire torono anda tonya ngunde mula wa tonya ngunda nan ngana kinye Allah haqqin ta kodan batenga nan ti Allah surun pakin dangi ke mrenga control nga ai gelanga kinye postu hana yo internet ha anta dangi nan daga kara sui manga na surum pakun kinye hanana Allah tulungun ta kun dangani hari dabanu alqiyaman kota kitengi do menak ali alim padisen sallallahu alaihi wasallam nanti لتعدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فريد نكنت اللي نكنت اللي أغاس رمبا قنسا غني القيامة كوتا إن كنت اللي أغاس رمبا قنسا غني القيامة كوتا إيه الله أكبر الله أكبر القيامة كوتا أنا نكني اللي فارين بقى كنا ننتي مانغاس رمبا قنسا غني yewo duna ke nogo nara anyana hoyo gona wano ke nga mporte jene hoyo wano ke nga sikano solo ndo mena gasolo lanti hakula anyanyi me sembe nga ketaba anyambu gura nga ketaba anyanyi hankaman sira yiba anyando hankaman solo nga dome kello anya duna ke nogo ndi yoga alqiyaman kota kanta no ngade suntan do alla naga farin kunati alla ya nanti alqiyaman kanta dangin mangana solo kun sagiya alla ga nokisi alla ga nokisi farin yin lakoni kali hadisi nanti hali tamise hali tamise tamise kube menu ga nonga murwa kendo bengume ngana menyi anga tu bengume ke ananga baraga kenda ngani ani benen semben ko yayi anata takiya banega ga nsuga ana takiya gindi baka jinka ma inda kinya Allah alqiyam ko tanga ati Allah wa murga ke awa haqqalla ga nan bennun kinai ani tambon tuga bengume ke ri kempalle na kutidu mena kin har tamiso hari dabanu allah wapiti kutuno menaga saga dalla gal haklen kidan kembe anta kana laygo an kembe allah gal andi surunya ta galle munga anna maga sido toro anna tunan titirni den ngankani alga tunan titirni ngankani an kembe allah gal surunya dibe surunga annan kanwalle allah gal andi kumbe jamani banen surunga annan kanwalle anna maga surun toro to nyangu neta to kusiredde ay maga andu ta to kusiresudi kinyan sigi fare sallallahu alaihi wasallam anya kunna qutundi nanti horono mogonti ona soron pakun ga adunake an nogondi ona soron pakun sage adunake nogondi katto wa kinyine allai onda kinyi allai ken ko tay nyampa kina dunake an nogon alqiyama sen mpa sere ma alqiyama de a dunake ani o gana ko na gemadi ona yampa mi maga suluhun nari ona gemu kembranga o yani bane horondangi ke a ke yanki mak ikisa zangi yampa ken na dunake alqiyama ko ta ken tadde كانت فارنغة تني من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم سيرين بيغا نني أنغدا كمبرنغا حق وتو أنغاخين دانغاني أنغاخين بخي غرام باتنغا تيو نغنده كي لكما a tan na saga kamar da duna kyan wani hagane ya ke tanga da fonyo aka mannin dambe nyai na magance he na hokada ngani na gare si na manka ana nya gani kembrenga manka hume mega nanga ana burenya détourner manka anga da anna tunanti ki ana ya ga bakare anna ya ga bugan ke no gondi katto ga kinyene kota kota dinar nta no nga no khal sukul nta no nga tugare nyande golu suru kwa kendi kinu hunu ahini yembe no soronga kwa ni memuru bakakui to ngunde ni jukko jukku bure nyani wasoron lenga nek jukku nyugo nga anna jukku anganya na suru nga arwanya sa wannan halaki alqiyaman ko tanga maganuku aganta mai maganyai maganyai an kinyan ne gai an to Allah na kunga kin yana daga halaki sabui kin ni magan kapalle man kin toro mo su ko mantanye wakati ni golbuli bucin ni wanyana ni wanunga ananya daga jahannaba loyen wa wakati ni golbuli bucin ne wanyini nuna an gananya arwanya nan jahannaba loyen sabunga kin sirin maganuku سيرين مغلو كيان تي فارين غدا حديث صلى الله عليه وسلم ننتي من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه سيرسو ان الاسلام حق بولتي ان كونانديني ما غن غايده ما غن غايده ان كوناندي واندي حق جن ان نان نعم كنا كمنا نعم حق امبونندي اتي فارينتي الله جهنم بارو سيرسو يكين الله جهنم بنيان نان نعم تقي فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وألا جهنم ألا لا جنة كتب آه، آه، كما بكنا أنا اللي سيقول نقول والله بالله كن قالني إيه كان سيقول فارس لك سيقول أنا كن هون كمان يجي خلاكني نكونا كما أنا <laughs> نجا يكون ما دون هاي هويو يما دون هاي هوي wakin yakun kisanu مكاني sasa kundu iwotu nantaka kunaka makinsu anyana khagma ya kallenga kume be ga baka ke no gondi kata na hay farin para baba ne kenye nan kuna hon kama sirin na nar lenki anan kalsin de turna ne le kuna na kama kadi anan kalsin gin sirenga ana adde turne man kanari kunan kama ti garenga na hon mutu baka maga na eh, Allah ana kuna nan tan tamboliya iwa tuwana a gai metu nan jina kamula na wutin tamula tuwa ana kuna kama kuna ndenga radi ana tun nan ti jahannama nyimbe ngayan kanede farin yandako man a haqqa imri'in biya mini hiti kuna dina an kin yalli sigi sirinda eh, njagunga nan kuna kama tan kallinin an kin yalli sigi sirin nterenga kan terenga nan kuna kama kemrenga na detura ne kuna na kama kali na sirin kallen gaga halle sirin sakan ke ni kalsi kana katanga ta ni kantaga an kin yan kuna ken kama na kalsi ke hota ne kuna kama na garin kun sirin sakan ke nga nan ke yi harenga an ca ndando kalsin kutem masage anyi le kuna ke kan na haqqin bonondi faran sai suwa kuna ke kan magaren kan manna surun paqqin bonondi jahannaba imbe ngankani wa Allah da jah arjan haram ankinga yun kallin kan na surun nan lega kuna na kun dambu kamma ta halati ke astaghfirullah kitan ken nasim mallin ta hunni ha ha anyi menan du tew nan kuna wani haqqin kan manna surun paqqin bonondi kitan ken astaghfirullah kitan ken nasim mallan nan kallun gorani hadi wali min nan na hakle kita kunda mbu yandu surun do miya na kanan to surun toro na ngirina situ surun kundunga ta an asali na ngasu mun islami lemi an atu kenta kendi faren pakulu baga baga baka kunye nan toro no montu wato nyawo na kiteni mo kotana nunga kenni kan nanga anna surun pa kumburundi wakatu nti kuna ndenga anna kuna diga wakatu nan daga sidun jura kunda bari katina ncire yanga tunan tungudi anele kapai nan sedan kunda bari anda kamanen toro anti ti set eh, kati ni ke sidanya ngana ni yagun tegene kat anga tunan anka anga gari garinya kama yonka ah, aka kundu ho yanda ngani annaka ya ngana wanda hakin murundi man kana dunya kanyon dana burenga e tinke kenge ka gimuta eh kagimuta nke kene kanyon dana na togo anga ka kagimuke mbe kama tungun tanunga ah. anna ko na tungki abangandi tungun tanke magade yonka na bihike kama nen kama anna tungki mugundi ti kanjon du burenga arno gimundi tun yan arno yau yo yi tun kama ah ina cikin nati ti shafaati sayyi'a ki haramun yin man ka an kin yana an ga surun bakin bonin urdun bonin ki tanga nay konni ta ki tanga ko mane halange no botole men nagri annaru afukon kama anna hokina kenga ga ilil mogobe an na hira hakin yushu nga mogobe na honne kina ken kai tumunna nya gare nga gare na nya tumunwa agaya mbugo sala kana linga ku ngata anya tunya gare yo e eh, kwite ngon kwata ngena kwen natan nanti ke mrenga agabu e eh? a ah, yo agabu ah, eh, duna ke no onda kinya allai ana tunan di afogon tano ngade e urudum ponta kinya allai hada mal min nan Maka maga sun bakan bonu tukui kuni junubu horo horo nyi saka tanga nai dangana kan nan tampai kamana wanda hakunya bonu na kai kadi anga ke mbe kite mboni ke anda hakunya bonondi anga ka nga anda nga dema yo anda dema garinya kama wanda wanda hakunya bonondi keni hadamaren min natu nanti kunu gollo e gollo ɓe mbiyenu hadamaren min nan kawa ni mogonti kuya an natu nanti an gana ki alkiyaman kota inan bos bosinanga wa alkiyaman kota kani golle e golle kota ay kota ɓe mbiwo hajungo gollusuruyi akinni kota e gollusurun mbanani hike yaki bagandini sinta ne har bucci nangana kitanta ne kai e ken bucci ne be ga mañdege ka nanga kadi ha inne le ka bozi nanga kadi wanga o haju na suru ne ken kotai be so mun in har buci ne dan kai kalle kai kai nga ai kalle kai nan koto an kin ananya kadi gelan kin kalugo bozi nan ni kin so nga kadi an ga to kenya taqibulon ta kunga kenya halaki nga asabu ne duna dan ku gollo ai Allah ga noki sibakiya kenya sigi o ga na atun nanti alqiyaman kota wo kane kallen palle ti khibar koto koto ngo kane asabu ni kuwai ona ka no mo ntukui wanta kan bene ka bane de awret nanti an ana hobure nya nan tasu kepa ana tasu na alqiyama nya duku ayde golubur nyono ngano ku gelu duna ke nongo ni allah kullaga nanga eh gelu duna ke nongo ndi allah wa kembrenga atoran sakan kama an ana tonya ngunu nyono ndabari gelu duna ke nongo ndi allah wa atokanka allah wa bugandan kam allah wa ajulubun allah kama surunga tunu kinyan sigi sere yembe ganani an ga eh, tonya ngunden kama annatu nanti ay won tal qiyamon duku de gel duma ke no gondi allah wan halaki ni allah rawan dugundi nan gulu buren kan mayo allah tam mungunu de mm allah rawan dugundi ni yo qawlat nan taya kan tangade sey ko no kenda gulu buren mangi yo jukui anda gane masalan ay mana kon eh ti kuku eh ha gulu buren sai jukui de gelanga ho wana nyara tan galinga hilan la kan galinga kenan ma marsa de allah ran dugundi ya yaukaurat nan tallan munganga, kiyan suke farin ga sallallahu Alaihi wasallam, inna Allah halayyum lili zalim, hatta idan aka zahu lam yuflituhu. Allahwa tonyan wuni yeme, toron da na Allahwa dugun dini hunne, yaukaurat Allah nan tallan mungai da. Allah gina raga kota bimbe an tattutun Allah. أتمنى ya الله أيام قال لك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة inna akhdahu alimun shadid Allah tihinna ke mo wadi Allah hinni mi mina ke mo wadi Allah ga tunyangun aga da debul daga mo ke bembe aga na debul daga dubuku ke menu ga nya tunyangun dano dubuku ke menu kanan ko nyi mega nya tunyangun dano nga ken kan hubulan kai meni debe nyi me kanan ken ka tunyangun dano anga tike agemu dibin kanan kin nyan kawana nya maniya debin kanan ko nyan kawana nya debin suron dano nga makamo Allah ti iki alla gana debe raga debe mbe ga nya to ngunda debe nya tonya ngunda kam ma tu kompo ku kunta se to kompo ku bana ke kompo ku ituku sigunta ay debe dungo ko ani mene debi dungo ko ani ki an se so ti sare no gondi alla tin dale debi mpala kine na kam debe kanu ku kunya nya sare manya tonga debe debe su alla ga daga hal agale le ahlakini kan ku na are ngalla kinna alla ladan tin ti ladan ta alla ke bitungu de ladan alla de eh la ladan alla de Allah ga nai humme da bana wi khallin gonni an ana kinya su kinya na kiyai an ana kinya kinya na kiyai Allah da baka de honyu ko hina non Allah da ka ba kunye ke ga nan yesu ana kiya sara na Allah ke mbanga an da Allah dan alla Allah ti igane debe su halakini debe ke kanan ko kunya na Allah hanan na kun ko ne are ngalla tan nan ta debe daga denyen awa fighting deben kanan ko mega ko deben to nan non su deben ga fighting khasagai deben daga denyen ne wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha karamoko nyoti amarna mutrafiha aho manyanto nyanyana aho kana ngonga manga aho kana ngona yi humanya ntonga kengana yatani halaki yenya haikilendirini alla ganu kisikena kanya tikeno kuna alla gatingana debelaga debe kebe mbe surunga nyak to nyangun dalunga ike alla it lagannen koto koto koto nyini kendi hadamalen me an ganya kagume ba an ganya kunda nyimanke ba an ganya dogume ba an ganya jamanin kanan kenga an ya ministry ba an ga post yogo ba an ya mailing ba an ya nga man hari president nyime ana tunan tanken tonya ngune lu kutun kalenta banade mm inta banade an kenga na tonya ngune nya anya sabo yede na liti catastrophe nye debin jamanin ti bari Allah na debin su halaki ne tike nga Allah ga noki sibaka ken ah Allah hara kenya ko surati isra'il no gonti kendis ka wasirin kanun dir mo siri siri siri an ana da halalin yugo ngari omarinmu kin mogo bana nidi wona tun ti to wunde ga kiteni sirendi hari kore kido menaga an yimmeren carantuku magi toro anna sirin Allah ke mberenga sagati le ñagaru anna le ñagare li yahu yahu yembe ganta lingadangani amma kini dina gumi siron buguda le ñagare mbattenga ku yemenungan dina gumunga iraga le ñagare ke yagini na suturi ke mberenga anna dagati ayide okunta kini de kemrenga honta makani de ahaba ni miskine nye de kene ganu manna kune ganu maga e yagu do hoguma ko game gaiba yagu aru hoguma ko kunta me siran le miskine gebe magan suturi allo banna gebe magan ngoibe kemma kenan to na ken dalle bon qur'an de qaduna dungo tirni kenga wallahi miskine nda yagali gebe suturi banna da kenka ne ngama ne ngoiba le nyagal en toro anga telaro ho yanga duna dumburen bono ne ke embera kigantalingai haibe manti ni kembranga a ah, a ah, ha ke ti ke a ah, honta ke ma khara ti francin ke go hada batin alle gade na kin francin ke ngana ta galle nya ana ta ganki ikina halle sino segi sino nyeri kelle nyaade gana daga hubure da bari ken nogondi har mare menyan har mare minda ko khat on ta nan awa gemme de yo ganna tun nan janga takenga ken to nyangunen de keni ona mura na munukoni anda na nyimele miundo mena ga igo ndo yagale se tolongo magi toro sirega buguda batenga sirega mbere raga yagini ayagal manya gani maga brati bali miskini ni miskini na gundo banna gunne Allah halelen ki miskini ko mane banna ko mane banna ko mane banna ko mane halle miskini Allah ta ganin yani ken awa gilli ayugo khadi kenya anna yatima lemu bimbenu qal hantenganga an kenya ne keyi an gidaga fat ni le mun nabure mbega tole munga ko ruho mangal ke mbatendi angira fati ni yakindo ile muntu ko ikali hanje ngankenga ah ya horo minu kiyon ga fati ijike nanke nyei lemnu bucunu go minu ijike nanke nyei anke da kunna bure mbondi halle maka khe nga tagani ay eh, akati kuni garu nyi ah, ah ya galita kenta na bure siginteni eh kada ku kunu kunu kungata eh ya galike makiye kenga andi toro de khe nga ne tagani na kinu tuwanu nya tagani na talangas ko allah yako mogoɓen ɓe igun sadon pilli yagare sada bani a konni ke moga yogana kunanta yagarun take mbagade naye ke mako yagarungani karanube xorna ku kundu kini kungantano xono golle ndabari andi toro de kundi menu menu nga soronga neqiya ana tunan tonya ngunde nyen ona kanu allah ono du korosi ona tunan tanga na siren toro gana ti ya allah allah na kamanin jabina de anda siren toro adi kitungu tukati allah eh ati allah eh allah anna tunantana kamanen ana a doge jabina de kinyan sigi faren gati sallallahu alaihi wa sallam muaz dangani nugdun kula wa kille maga wattaqi da'wat al-mazlum muaz annan du korosi tunanguni yemme adwaunga fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab sutra sunta kin dalla naga horan takin khalin sigindin anta kalemi angala siren toro abutin kasantin sunontin ga giri a gari kitu mutu kati Allah ga eh Allah eh Allah an yalla na hoyin giranta hoyi a adi sembin konun dinga sembin dinga yoka sembin ganke Allah di Allah ndin kina nga kente la direct makampoto yuri malaki ya sura gini kile di malaki ya sura taken sigini fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab hadu min nan kanu to nan wunninga angara surun turu isurun gara Allah khiran kanne maga le nde yoga dabbandene de ta wannan ko an gina kota kota dukenye sai to kali jukunya surun to nyangunde ne igal langana su ta wannan a anna halle hay kinyan sigi Allah ga konni to nyangunda no naga no baga baga nanti ono du ne ono du gontu baka to nyangunde nga nanti wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kamaga simma de nanti ki alla ni mungano nyi bakka hum maga to nyangu mu ngati me dabarni iga suru ku torno nanti ke bembe kamaga simma nanti ki alla ya ganta man kai ki alla mungu bakka imam mungu ai imam mungu feu feu kamaga simma nanti ki alla mungu Allah gana yanga mun ganya kamowa ati inna ma yuakhiruhum li yawmin yonka iki alla ni dugun ni ni marasa ni neni ni dugun kati kota yi tashkhasu fihi al-absar kota ni kota ke mbi qotendo ala samenda jotendo kannendo anugul samenda ngani tashkhasu fihi al-absar yawo nyandandanga kota qut qut qut qut qut wa alla kota wa Allah maka kannin kota ne jotin kota ne har ya Allah ta men yakati ken kota ya su dandanga anga ken kota kin alqiyaman kota ne Allah tini dugun ka ken kota kin kota kota be mbega rini tashkhasu fihi al-absar ya kunga dandanga kota ke be ini dugun ka ken kota muhti'ina ken kota Allah ga gangun den da balan nan Allah muhti'ina su kuma den yamur bilgi bilgi bilgi ya tele gangun de ke jabi muqni'in ru'usihim ikama yin kolonya na kamunga ah in gollo mutun tanga kammo an ake sabun to karunya niya an ana karullo karullo na kitula na eh, solele na siti ken kama nin kolana kammo ne kota to ne kiyene to kin Allah be ina karunya karunya hayin kiyan ta Allah muqni'i ru'usihim kun ne ga ya hayin nin bar karunya ni yau la yartaddu ilaihim tarfuhum ya kannende jotendo lasamendo hammindangani harara har aranta katini wa afidatuhum hawa ken kotayi isunnumukun hanka ho hon taadi sirin serengana kanu haklu kutelya ken ken kotayi e so e sondomeke e, e abuttengiri maga kiye ma ken kembranantina ha hiccana kannen do jote allah ganna nondora ganna ganno bakke ke kota kannenga allah ti ina tonya ngundanu ndukuti ke ai ikima allah ma mungude kenya alqiyama nyai wadna no na kamay ngata nangan ya allah na allah khiran kanne maga anna tunan dike ni ko eh, utibani diga min pay gilono maga nda kanu na kisa nyugo to kayi na ke ngo joye kanne maga na kunya na adiga min timani ona tunan ti to nyangu pay de duna ke nugondi suron da batti gabe gabe gabe ngari agara suron halaki mo be seren nanyi wakati be sembe nga daga na dana nkama kamma gila nga langa mo di e na simma sere sugo di onda ta wonna masala do ala kisa go konni keni sere sugo sugora wucenya duna kenu gonde Allah rabi go koyanga sere tanya munte anyi menta wana miru honne tani sere be menu ga danga ga kane maka gi sere menu ga kasa ge humbe nga yadan ta ko Allah ga nya mo bembe be sura ken konni ona kisa no jopati hadisi yogo wa bukhari muslimu di nanti faaren sahaba yi gunyino nga sa'id ibn zaid sahaba khorin yani sahaba khore khore khore nyani umar ibn khattabi ahaba tugni lemme nyani umar ibn khattabi me gira nyaare ta tenye ke sa'id ibn zaid ake ari nanti yaare gunyino nga yaare ke to yani arwa bintu uwais arwa bintu uwais nukuyu gunyino a ah, bila yugo nyino nga kembira ni sa'id qallenye yonga yagaleke igili kuwata bantike akhaleni ila honsu yagaleke kuna ada atta londi na kinya kanaga nanti saidi hagadi kitolo ke bila be kama ke noku nike khaleni saidi gari ke ari po point de ah ko yagalen na kuya tambale khalenga bat ati kala tokono yon ka kana aga barike ya ni toro ni koy dunay kahu ni khalleke nan ni lagi ya kemrenga ti i kunande nyai iwa Allah nyaga da maniko أتي إكرا الله فارمه صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ الشبر من الأرض بغير حق طوقه في سبع في سبع أراضين يوم القيامة سير السوغنا سبر باني حق وتو سير نيدي أغما يتي حق القيامة كوتا الله كتما كمبوتون يرنا ران كان دغا سيكي يسير منو أسرون كان تورين يغمنقا kantere mun mi farenti hal sibiri bana gingalle magoni ando senga gingalle magoni anna ko nta an ginge ge puse na la kalende hal sibiri bana haqi anda hikita sai sere mega kisen sai kantere ze kam tere hili siko na gato on dal kayam ko danke siki kamo yan zi farin da ke ko iwo ke tisi meke tike mrenga ida Allah nyaga Allahumma in Allah gane ke yar gari nalli garin ya siti ke nalli ikalle ke bosiya ni ko idon ka huwa ne garin ya ga maka su allah nda mura maga anna ka hinkindi kiya kite ni kiya kiti tron ko daga juju nanga ni kenne ne kortiya e maga korti allah maga korti allah ati allah ga nanyi agara garin titi nga sunin pakka ke bononi su allah anna ahinkindi wa anna qabranya kake nugonga aga malik kake be mbede anna qabranya mi waranu uce ganya ya alke hingi kake nugoni e iti ya ke nyi kake no nga hillan da nanti da yagare kinga kake no gonda ah, hin kinte arda en baka selanga an agami ta ikite nyaro tago ngana tago ko meme meme ni ana ite meme mana tanti ngin holla kinga a ah, ki kake no igana tirnati e eh, ti sa'id wan dikel langa sa'id langa ne nyani kiraga sa'id bunze langa ne nyani kiraga a tɔgɔ nga kota yogo jan ka gere na ka ke nogondi aga tini wa terne tan ali sigi gere a dangi ti gere ke tanni a dope gere ke nogondi kan non ko sakara i konta baga ne gere ke nya khabra nga ken zaid bun zaid dalanga ti ku hille al anna hinkindi anna khabra nya ka ke nogondi daga gare ya sitinga kan ya halle nga yoka langa nan daraga de hadamane minen kanu kiyai an ke nga sele gol toro no aka manin do ya ganye da yikandi urun no da gere asi an ke nga khinkini a urun no na ken ta khinkino sele nga na tore nan tore nan tore urun nga na kaswa sele duya ken ga ta gati Allah ta tele dire tan kan kan anga kamana pala kan kan kan te ken an sigi sa'ad ibn abi waqas ga akinni fa na sabu khur horin sa'ad ibn waqas ya wa gajangan horin kan gajangan kan ken yani umar bin khattabi da ya nya kufa kan ken ko gouverneur sire be gani sa'ad ni kunni gulyan hanu nyi dunaka geli dunaka ganni soron ngano kunta sire tulongonte munen ta gulyan hanu mulla Ah, kufan golle galin lagadu kase nan te saadi ga mo ke mi mo ko tinya ni kundu umar bin khattab e khali na kufan gol kali man nan dan suron do mena ga saadi e mi siginte ay ah, e ho ina nasi a kun da muni ko kati an kin da mun to saadi ati saadi honi a o ko woni gira naro kuma wona to sire sire golin yanga nan nyani awa jihadu yanga nan nyani allan batana wona to kiyai ikunga kufan gonga mulake mben kon sire suma ken koni diga men galla to sire bane gri watin ga ta abu saada abu sa'ada tike diga me yake maka ita ah, bismillah ti sa'ada yake hu min sa'ada khibarendi anta gajanga no bani ti mo ka no khati le gajanga langa ti mo an ta bani ti mo wa gajan ka gananya e eh, hu ngana kite man ka ta anu wati na kite ta ni ndenga na nyana anta tulungono awasuru basnomi wa kite ka ganaki sa'adi ya ga hayin yana maka turun tulungono kite ni jukuburu siki sa'ada kala Allah nyaga ati duwa siki juku buru sikiya da kenyaro saadi da Allah nyaga ti dawnu sikiya ati Allah a gane ke go gara ke gembe ko ta kunu an ko yanke kire ko an ko yanke yi mo gombe Allah anda ya nange ko megane ya da gare nan nangri jama ke ta nin nya bonu duku inta ko hanne ma Allah dai gare nyaga gani fa atil umrahu Allah an wunfutu wun wungilonti wa aridhu lil fitna Allah anna eh, wa ati Allah anna wunfutu wa anna fuqara'u ka qorondi anda la fuqara'u ndi wa anna abal fitna dangane ila yi ngari eh, eh, eh, kufa ada wun kitam mo siri ah, ada wun kitam magati le fitni u nondi inyi gana tinat e ti saade do nyani kalaga saado andi langa ay mi haklan to ali saade andi langa wakil langa ndi andi kalaga abdul malik ti da ngari kufa kinna nya qasuna nan lagaruna e yagan pata kamran ke yanka ya ku kama kaso yin dangan hati kusa da mi wara hatu ke jele-jele ya yago kama kaso yin dangan ka kaso mu bure ah kembrengas anya fuqar qore anyi ku fanwa aw hun fun putu na aw latu na latu na latu ya kakensu ko mande ya kanan tu nunga dangan ya telesi ka ni agi ko bonchi ah iwa singa ke kamera hosina ngina ti ana ti pis pis kebe da halaki yin kenya da kita yon kay gana tin gat e eh, tiki dan kin halake nyere ti parti ye saada ndi ke langa saada langa ne ndake kinyike iyo woni no nga eh, eh, ka to ngani onanti abu muslim khawlani ni kingasa abu muslim khawlani ari yaqini igimuntenyi yagare gwali nan kusan taro yagare ko ayaqe ko nan saka yaqe mure nan ngulu ndika ti abu muslim wandi warami an atkin kasoro ngano nga yagare no nga ma duwe kunga nyaqe nyana menjangede wallahi awan kan karna ma yagare manyanto ma duwe kunga nyaqe nyana menjangede lew lew lew lew lew awan kan karnan ma ken yuwan kin ya muslim khawlan yaqina abu muslim ki allah batana khore kundu ke sire sire na kusan da saka yaqin mu yankin kinana kundu ha kin na kundu ya galu kusan da murta abu muslim magana fitna girna kandi na la saman dikan no gondi abu muslim ne baka sir nan tike ya gala sabun ni ki ya yaqi jukku tike ya ki allah wuri ki anda no gollo ndikati ati allah agane ki agada ronke ya ke wuri ke mbrenga na burundi kati katinga kununin kan bonde magala anna hinkindi allah do on jabi alge hinkindi yoga yagali kila ratu nanta muslim di langa kadi langa kenya ndi kikinya kenga nya alika ta muslimi a ti ke wani ni golle bembe ga nya inimisi wa itu bi kata Allah wa idara qawara wa inta ganya na imira yikin ta kike yikin ta ngarni kemedi abu muslimi Allah ku musri ahinne yagali ke ati Allah aga nani yagali ke ake mbe kun Allahumma in kanat sadiqatan allah gane yagare ke gake biyo ga tungunte gane yagare ke kembrenga fardud lahu basaraha anna anna ayaguku anna yaqul sarani katana yagun yagare la hungari kembrenga langa Allah girne baka kama ada hungari ah ona kisa munya na timandi kenni ananti abu nuaym andako nanti igo igo ari ah, kati mutarif bin abdullah ya ada garin ya sitayi na toro na li garin sitayi na toro kin diga mu siri to nan wanda kira kora kan maja garin ya tai ake mai garin tai ya te Allah in kana kadiban fa amitu Allah ne ke garin ke toro ti gare ne na li garin sitin Allah na kare amma cikin yana akhin bengare an ana silin toro wakatun toro gana kusun nan kusun nan kusun ga simin mun ke ne Allah nan kare bakan wadu wani kwa sundun kasa yana kinya kwa maka sidon toro maka kinya kinga kwa maka sundun sundun min kasa hara ga nan asinga hara tunga na maka maka sidon toro na ki hakai kwa saka na garin sita nan aga tore aga tore aga tore ati Allah ga nan kike da garin ya sidin galan na kariko ken no kunen su gon sigin tenga fe yonkin kuti amma tun wadi suru Allah ma kunati ati Allah kinya nyana kin suru Allah ma ga law aqsama ala Allah la abarra farin ne farin da kenko suru Allah ma kun ana kunana ti Allah kinya sasa wanyana sasa kin suru Allah ma ati Allah ga nan kike garin ke toro ti garin ya Allah na kikari ken no kunen su gon yonkin kuti e soron griki adi wa mutarrif da ikon kari ada ikon kari ada ikon kari ada ikon kari idaga kati e, e, walinga nan daga kwanan tinga mutarrif da ikon kari ada kiri atin ki makarde Allah anda hakin ninki haqqin nan tin ni nyaga adin toran da Allah nyaga Allah da kari ki makari iti to ngama ba to ngama bal Allah anda langa ndenya ngana haqqi ana silen torwa daga nan langa an langa nan laga to on tan dana naga ida wara kendi kuni akhbaru ni qissa eh, ngabe gabe ngare o gana to ni kuni kembre nga otago mana ke dangi no ke ngani o ga muna na kapi uchi bujine membe yonka haklan tenga fa mun tanu wa kumi kuni asulin kan nga ono du ono du kursi baka to na ngundenga ono du latuni baka to na ngundenga o ma ga dunge fiu o taki ga ngarno to na ngundenga hado ale me koni su alla ta din timme yonka ka hon no gondi e eh, amma ga nyime toro kue menu ga soron toro ni dina nundi anan kursi baka kunga na kutu ke mlanga amman jali sankana nda hayi nda no ke mbega tapun sitin ni wagale mun kitenga wo ke mlanga khala du kursi baka kusuko mantenga ajinda gumu nambaran to nyani garanto nyani khala du latuni bakia e montalibo ala du kursi bakia e, kuna dina ya bonnam maka kuna dina ya bonnam maka nyime muru baka kui asa hayenda baganda drum mamando e, ke mbega runo kulinga ke mbega runo intemure ke mbega maka ambitike no gondi was okunta no kotala asu no kutu kari kesu ko mantana na nanji wala kama magandu toro magandu toro eh ay wono kanu nga i lingi magati nyam mo yi se su ngati melu ga hedi ke mbega dabara dangan mm, mm, mm kari baka kesu ko manten an jikin su kama Ahi lande magandu toro kapalle magun ala gana kumi mi nya tagalle mo nga aga daga gemni mi wakati bane sakati ya galle mo pillo mi sakati ya galle mo pillo mi anke nyigo soron nan kin saranga ni le min kinanga anke nanya kento wanya nga sai nan gɩɩ madi haaba yẽna likata n kẽnga ãn ken maga ka tɩ nan pĩnda kin mam kẽnga sa y ken toor wã e ken pɩtɩ gʋgɔ ragõngre ãn ken ga ãn ken nya yã n kɩɩna tõ ne wẽndaanãngã ãn ken na toro kɩɩna tooro y tɩgendi ãn yãnda n kɩɩna toor y nagsãndi a wasi sik kɩtãnga fõn sũ yãndãngã na n kẽngẽ le baka halle aa ãngã na kẽ Allah kana bʋgme onan kanu to nyangunde nga hakkille suko homantendi on allah ñaga ya rabbi allah ganno gamni sowaba allah gana feere yango dangani allah ganno suturi oɗa allah ñaga ya rabbi allah ganno ku noku mogo maga nokku arjanna allah ganno kisno tanga no tanga maga no tanga baka jahannaɓe mbiyan duna feno lagala feere ya rabbi allah gana ñango dangani duna masiba lagala fitna allah ganno ɗaa kisno ɗaa tanga bakay oɗa allah ñaga ya rabbi allah gana lagal mogo sire ño suko homantende ngani subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh